yanda aka tashe da hukuwa kenan a birnin lagos da kewaye sakamakon ayyana dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar apc a suwaji bola ahmed tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata rahotanni dai na cewa tun a daren jiya ne da magoya bayansa a sassa daban-daban na najeriya suka fada tituna domin shagulgula tare da godiya ga allah dangane da wannan rana da ya nuna musu na dan takarar nasu ya zame shugaban kasa mai jiran gado kamar da shugaban hukumar zaben najeriya farfesa mahmud yakubu ya ayyana shi a daren jiya ko a shirin yau din nan yanzu dai za a iya cewa bakin cikin da ya mamaye 'ya'yan jam'iyyar apc ya rikide zuwa farin ciki sakamakon nasara na baki da da ya samu a ƙasa to koya mazauna birnin lagos ke ji da wannan nasara na ɗan takarar nasu da kuma jam'iyyar apc ga dai abin da wasu su ke cewa to sunana alhaji buhari mai yadi gumel jigawa state eh to alhamdulillahi alhamdulillahi rahmatullahi ta'ala Eh gaskiyar magana mu nan mazauna Lagos zaben da aka yi na Tinubu abu ne wanda yake iya tattare da jan hankulan mutane. Me jan hankulan mutane game da yadda aka yi zaben nan a jihar Lagos kowa ya ga irin abin da ya faru. To amma fatan mu tunda an kai ga nasara a cikin wannan zabe ubangiji Allah ta fita alkhairi. Kuma mu mazauna Lagos abin da muke tunani zai faru bai faru ba Allah ubangiji ya kare. Especially mutanen Hausawa an fito an yi zabe an zabi mutumin nan kuma an bahi goyon baya kuma kai ga nasara. Sunana Abubakar Sada Babangida. A ah, mazaunin Lagos Sabaiba lalle muna cikin farin ciki da samun wannan gagarumin nasara da muka yi a irin wannan lokaci a yau. Sannan kuma muna taya 'yan Najeriya murna da farin ciki. Ubangiji Allah sa wannan zabe da aka yi ya zama alkhairi ga ƙasa baki ɗaya, Masha Allah kuma muna roƙon adawa da su taho a haɗa kai a ce da ƙasa gaba. Sunana Aminu Dahir Mani. Alhamdulillah alhamdulillah muna miƙa godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda aka yi zaɓe lafiya babu tashe-tashen hankula ba komi kuma zaɓe ne ingantacce free and fair election wanda ban taɓa ganin zaɓe irin wannan ba a tarihin rayuwata wanda aka kamanta gaskiya an yi zaɓen nan iya an ba kowa dama ya zaɓi gwalgwadon iya wanda yake bukata daga ƙarshe kuma Allah ya yi mamu zaɓin wanda ya kaddara mana Allah sa wannan shine mafi alkhairi a gare mu Allah kuma ya taimaki kasar mu gaba daya ra'ayin wasu mazauna birnin Lagos kenan game da nasarar da Aswaju Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya samu na lashe zaben kasa ko ina kawai ga dai a fadin tarayyar Najeriya mawaka da magoya bayan jam'iyyar APC ne ke cin karansu babu babbaka kamar haka babangida jibrin murya amurka daga lagos nigeria